alaikum a ya ce tambaya na abubuwa guda hudu mai bambancin wato ya ce malam bara ka amsa tambaya kan sa haƙorin da mutum ya na makka haƙorin da ya ji haji ka ce galbotari ne amma baka bayanin cewa halal ne ko haram bane haƙori cewa baramai magana akan sanya hakorin hajji na ce galɓotari ne mun sani ba hausa ce baka gane ba galɓotari ko kuwa a'a ba ƙara bayani ba to abinda nake nufi da galɓotari ko kuma galɓotaranci shine wauta domin ya za a yi ka je ka yi aikin haji ka ba da haƙori a dinga sa maka abin da in ba a yi sa'a ba sai ma dasashinka ya yi jini kuma wai don a ce da kai alhaji kuma sun ɗauka wannan ita ce alamar ma mutum ya je aikin haji kaga inda wutar take kenan ai amma magana cewa ban yi magana ba kansa a'a hukuncin yin haka mafi karancin abin da zaka ce abin ƙi ne dalili saboda in ka kalli niyya ɗin. idan ku an sa ne da niyyar eh ina so ne in naje gida alamar naje aikin haji kin to haramun ne domin zai iya shafar ikhlasinka an gane amma ya mace tunda ita yar ado ce in ta dauka ado kawai take yi to ai ta mace ce ai ita dama yar ado ce aw man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisam ghayr mubin ba za mu ce ita laifi ne saboda ita in ta dauka da sunan ado ne ita ma in ta dauka da waccan niyyar ne dan a ce alhaji ya ce to ai ikhlasi ikhlasi ne daga namiji ko mace sai zama laifi amma kai naka awanni shi zaka naka in ka sa sai zaman to kamar ce galbotaranci ne wanda ba shi da wani asali ko dalili sannan kuma ya zai iya kaiwa ma ga ainihin cutar da lafiya haƙuri zai iya kaiwa to ya kamata a kiyaye a tsare Allah ya sa mu dace wannan ya ce malam yau ne ke yawan taron mu a baki ina sallah kuma ina haɗewa shi mai hukuncin sallah na kuma lokacin azumi ne mai hukuncin azumin sa yawo da ke taruwa a bakinka kana haɗewa bai bata azuminka ba saboda yawo ai bangaren abin da ke ciki ne aiko saboda yawo da ke taruwa a baki ba zai bata maka azumi ba insha Allah bisa zance mafi inganci wannan ya ce malam mai hukuncin mawaƙin soyayya mawaƙin siyasa mawaƙin music wayannan waƙoƙin to mawaƙin soyayya mawaƙin siyasa mawaƙin kaɗe-kaɗe music farko tukun soyayya me kake nufi da soyayya idan kana nufin waɗanda suke fitowa ƙarƙashin fina-finai na hausa suke waƙe-waƙe su yi koyi da indiya kaga yarinya budurwa ta cire kayanta kana ganin karan jikinta tana karairaya wannan kai tsaye haramun ne shaɗanci ne fasikanci ne kai tsaye in wannan kake nufi idan ku kana nufin mutum ya zauna ne ya kalli matarsa ya ta mata waka saboda yana son ta wannan su ya so ne kasu fito waje su yi ta yi a gida magana ta kare eh kware da gaske kware da gaske wallahi ina ba ku shawara mazaje ku dinga matan ku waka in ta kama ai ba laifi bane kuma mata tun da kun fi iya karya murya to ku dinga mazajen ku ainihin waka warai da gaske ki ce namijin duniya gagara ba da wallahi sai kai laifi ne ba matarsa ce to ya fi kuje kuna sauran wake-wake na karya na shirme eh wala na taɓa gano wani abin mamaki wai 'yan fina-finan hausa ne aka je aka hau kan dutse kuna baƙaƙinku wai sai ta jefo masa kwali Masauyi ko ba ka so ina so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah to kaga wannan fasikanci ne bata lokaci ne kana so kayi koyi da waɗanda suke ba ka yi ba su kuma Allah ya ce la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير آل إمران آية من لمبا أشتن تكوز فلاك ونن ونن واقع كنت تسوية نفركو كن نبي واقع السياسة yawanci wakar da ake yi ta siyasa za ka iske ai ba gaskiya ake faɗi ba ai yawanci ƙarya ne don abin duniya ake yi mutum kila zai je ɗebo dukiya ba tasa ba yanzu ya ba da kuɗin sannan a yi masa waka wasu ma hayansu ake a gidajen rediyo su je suna ana hira da su in ka koma bangaren shirye-shiryen siyasa ke a gidajen rediyo a ɗauki hayan mutum je ka ci mutuncin wani ka faɗi ƙarya kaza kaza shine ka tafi sarkin aiki da sauransu misali to kaga waka ta siyasa da ake yi yawanci zaka iske ba gaskiya ne an gane ko kuma babu wani dalili a zo ana ta maka waka aikinka da za ka yi tsakaninka da Allah ya kamata ya tallata ka in aka ce an zaɓe ka karka canza mota karka canza gida karka mallaki dukiyoyi jama'a suna cikin wahala wallahi ba gaskiya ba ne haka masu wannan waka yunwa ce ta kai su su ma don su tallata abin da sun san ba gaskiya ba ne kuma kowa sai an tambaye shi kan abin ne domin duk abin da kai an rubuta amma dangane da waƙar music kuma to ai kai ma ka ce music masu ran waƙe-waƙe an ce za a zuba musu narkakkiyar darma ta jahannama a kunninsu sauri ƙur'ani ya fi in akwai waƙar da aka amince da ita shikenan ka kawo ta mana ba ka da matsala amma waɗannan da ma ire-irensu inda za a kwarzanta kafirci wannan baya halatta da Allah a matsayinmu na masu ƙoƙarin koma zuwa ga mahalicci mu gyara kunnuwanmu da idan dunanmu da zukatanmu da bakunanmu Allah kuma ka zama jagora gare mu assalamu alaikum malam ni ce na gama jinin al'ada sai mijina ya tara da ni alhali ban yi wanka ba to yanzu na iya yin wankan kuma bayan haka to gaskiya da ke da shi dukkan yi laifi ko ba haka ba dalili Allah ta'ala yana cewa wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la hunna hatta yatahurn haka ne fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu sai ce nisaikum harfun lakum fa'tu harfakum na shito mahallin shahid matayanku Allah ta'ala sai suna tambayarka game da ainihin jinin haila sai Allah ce ka gaya musu wannan jinin kazanta ne haka Allah ya ce kazanta ne ku nisance su sai sun yi tsarki sai ce in sun yi tsarki to ku zai ke musu ta inda Allah ya ce to magana ana ita ce in sun yi tsarki nan ba ta yi tsarki ba ko da an ce imamu na imamu abu hanifa Allah ya ramshe shi yana da ra'ayi in jini ya ɗauke ko ba ta yi tsarki ba amma maganarsa magana ce marjuha la dalila alaiha dole bayan jini ya ɗauke sai an yi wanka kuma to shin wannan miji da kuka yi wannan saduwa ta aure ya san da wannan hukuncin ne ko bai sani ba ke ma kin sani ko ba ku sani ba idan misali kun tafi akan an gaya muku babu laifi kuka yi kila kuna da ɗan uzuri saboda ba ku sani ba ne kun yi jahilci ko da dai jahilci ba zai kasance dalili ba in dai mutum yana neman ilimi bai sani ba amma wanda ke zaune das baya karatu jahilcinsa ba shi da uzuri saboda haka kuskure ne babba dole ko da jini ya ɗauke sai an yi wanka tukun saboda zahirin nasin qur'ani kenan kuma wannan shi zai fitar da kai daga cikin damuwa da wahala da wani irin yanayi misali to amma yanzu an riga an yi wannan aika aikan ko ba haka ba za a sake wanka ne sai mu ce eh za ki yi wanka sai dai bayan saduwanku sai kika yi wanka to muna fata wannan wankan ya ɗauke wancan ba sai kin sake ba na fata an gane in ko za a bi keke da keke saboda abin da suke kira ta'adibu wa ta'azir akwai fatawar da ke cewa ko da kun yi wanka bayan jima'in nan naku sai kin koma kin sake wancan wanka da niyya saboda ba a yi ba niyan nan na tare da ke akwai wannan fatawar amma kyansa lokacin da kika gane to sai ki shigar da niyya biyu wanka ɗaya ki niyan wankan hailar da biki ba da kuma wankan janaba da ta same ki a yanzu ina fata kun gane ko kamar tambayar da aka yi ne mutum ne na ƙara ba da wannan amsa wannan misali ne mutum ne yani yana da janaba kuma ga wankan zuwa sallar juma'a ya zai yi. ya zai yi to fatawar da muke da ita zai iya yin ɗayan abubuwa uku na fata ku je ku nemo amsar gobin Allah kai mu na da tambaya nawa kenan biyu tambaya ta farko na ce me na'am ayoyin da aka ba annabi Musa guda tara ne mun riga mun ambaci guda hudu anan. saura biyar tambaya ta biyu mutum ne ga wankan janaba a kan shi kuma ga wankan juma'a kuma lokaci ya ƙure mai yaya zai yi na ba ku hannunka mai sanda cewa yana da hanyar samun lada uku akwai abin da zai ya samu lada ashirin akwai abin da zai lada goma sha ɗaya akwai abin da zai ya samu lada goma ku je ku binciko in an samu amsa gobe sai mu ji amsa amma kun ji ita mai tambaya ta farko na gana ba ta amsa wannan daga wurina ne allah ya sa mu dace shin malam mutum zai iya auren 'yar kanwan matarsa shin mutum zai iya auren 'yar kalli maganan kanwar matarsa to ku duba da kyau lissafin zai iya shiga cikin duhu farko dai matarka kawa ce ko kanwa yawwa matarka tana da kanwa ko ba haka ba ita kanwar ya halatta ka aure ta ya halatta ka aure kanwar a lokacin da yarke gidanka Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtaini illa so a lokacin da kake aure da ya ba za ka aure kanwa ba in ku Allah ya kawo rabuwa sauke in ku tara su shikenan amma a lokaci guda bai halatta in bi mana gwari-gwari ne shikenan tunda ita kanwar haramun ne ka aure ta to ettafa nan ba kanwar ba ne a'a etta ce yar kanwar matar ko ya halatta to na son tabbatar muku ba ni da amsa ku ba ni lokaci zan bincika zan ba ku amsa gobe eh, gobe zan ba ku amsa da yardan Allah a nan ma wani ke kira cewa malam ya ƙara kira masu zuwa kallon kwallo abin ya ƙazamta ya yawaita malam ya ƙara yin nasiya kan wannan wallahi ka gani maganar kallon kwallo ya ƙazanta wato wata musiba ce take damun mu bara ina tsammani a wannan majalisi na mai albarka mun yi magana ma har wani abu da ake kira wai ramadan cup mun sani ko anan bane ne to ni na ɗauka mai imani ba zai izgilanci da addini haka ba lalacewar hatta kai a ce akwai ramadan cup don wasa allah ya yi mu afa hasibtum annama khalaqnakum menene abathan wa annakum ilaina la turja'un ba don wasa allah yau ba amma magana cewa al'amarin ya kazanta ya kazanta domin bal yau hatta zama kamar addini gun wasu na sha ba da misali a nan ma na taɓa faɗi inda za ka san bal ya zama addini gun wasu barin ba ku misali yanzu mutum ne aka zo ana gasan cin kofin duniya golkifa ne mai tsaron gida an koro kwallo za a soka a gidansu sai ya tuna ashe bai sallar la'asar ba sai tafi abin shi je sallah kun gane wannan maganar. an koro za a ci gidansu kuma world cup sai tana up ashe ban yi la'asar ba ga shi fa an koro kawai sai je tunda ya san asalata khairun min kuratul kadami misali sai je sallah ina tabbatar muku sai an kashe shi haka ne ko baka bane sai sun kashe shi to ma barin tambaye ku shi wannan da ya bar gold post ya bar tsaron gida ya je ya sallah a wurin ku ya daidai ya yi daidai don me bai daidai ba bai daidai ba mai yiwa ku ce ai mu a wurinmu ya yi don ya je sallah ne eto eh amma tun da abin zai kai ga ya rasa ran shi farko tukun mai kawo shi tukun ai ita ce matsalar kyansa kare je tun da ya zo ya tsaya a kare don ya kwashi zunubinsa cikakke amma yanzu nan idan ya fita je sallah sai an kashe shi to kuma ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka to wai abin da nake cewa tun da dai har kwallo ta kai ga yanzu kun yadda kun sai an kashe shi ha ya je sallah kashe shi eh ashe kwallon ta zama gunki gun wasu kenan to bisa wannan kai ka tsaya ka kalla ka abin nan kuma don girman Allah ka ba da amsa yanzu aka zo ana gasan cin kofin duniya za ka ga mutane ba babba ba yaro wani lokaci har ma da malamai a kafa a zauna don Allah a daidai lokacin wake tashi ya sallah bana bana na san an nuna mana ina jin kowa intanet ne ga wani bawan Allah a brazil ya shimfiɗa sallaya yana sallah a filin da ake gasan cin kofin duniya yana sallah na ce to Allah ya karba amma wannan sallah Allah kaɗai sun yanayin ta misali saboda kaga Allah ya ce qadaflaha almu'minuna alladhina kun fi salatihim khashi'un ina khushu' kana kwallo wato ya fita ne ya je kila ba zai iya ba amma kuma imaninsa na gaya masa ah, ban yi sallah ba ai masifa ne to kwallo ta kai ga irin wannan jallin ta kai harfa ana yanke-yanke fa ana gasa in ka ce ana tsafi ma ana yi har ka ji kafiri kana son shi kamar mumini kuma kukun sani in ana cin wato ana gasan cin kofin duniya yawanci da asubahi masallaci kan rame musamman in an kwana ana kallo kaga mutane manyan mutane malam an kama hanya an tafi as far as brazil don aje a yi abin ga ta zama musifa saboda ka gaskiya kallon kwallo a irin wannan yanayi to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu ba yaro to wani abu mamaki kuma an taba samun malamai daga masar na jinko daga al'azhar ne suka tafi da'awa ina jin a brazil inda na karanta malaman su sai suka yi tim na kwallo a brazil kun san dalilinsu su tunda sun zo garin 'yan kwallo sai suka fara suma kafa tim na kwallo amma a irin yanayin da ba cuɗanya ba tsiraici wai don su ja hankalin yara matasa masoya kwallon in an yi karatu a aji za ta to hayya hayya ila kwartal kadam a je a yi kwallo a tsinka jini a dawa aji su hikimarsu da wannan a irin wannan tsari za su kira su zuwa ga addinin Allah wannan wani irin yanayi ne haka na karanta amma kwallo a yanda yake a yau abinda ake kira professional soccer wanda ake samun kuɗi a tara abin duniya har ma a iya barin sallah a haɗa sallar yau da ta gobe har ka so kafiri kan ɗan uwanka musulmi gaskiya da haɗari yana daga cikin musibu sai dai mu roƙi Allah ya yaye mu waɗanda Allah ta'ala ya jarrabe su wallahi ta taɓa bani sha'awa bane ko talabijin na ga ana sai in kalla kawai bisa karfin zuciya ta haƙi zama a zuciyar ba na sha'awar ta to ƙatoto ɓuke ke da cinyarsa ya zo yana dukan ɗan uwansa ya sa masa ƙafa ya yi masa ƙeta da sauransu misali subhanallah al'azim amma ta zama masifa ta zama bala'i to Allah ka yaye mana gaba ɗaya eh kai mana maganin wannan musibar in ya zama dole sai ka kalla ya zama maka masifa to shikenan amma ka san haƙƙin Allah na sallah kanka ka san haƙƙin Allah na karka kuɗo tsakaninka da wata ko da wasu ka kiyaye kallon cinyar wani sannan kuma ka kiyaye san club wanda kawai saboda kafirci kana son su wannan shine dan abin da zan faɗa anan Allah ka yaye mana musibu ka ba mu ikon jin daidai ka kuma ba mu ikon aiki da daidai ita kuma ƙarya ka ba mu ikon gane cewa ƙaryar ne ka ba mu ikon gudan ba mu da wata iyawa illa mu ce la haula wala quwwata illa billah na jin ƙarshen tambayoyin kenan ko amir to masha Allah ana sanar da yan uwa musulmi cewar maza su fita ta wannan gate din za a bude wa'annan gate din su fita ta wannan gate din mata kuma su zaga ta wancan gate su fita ta wancan gate ta waje karamin gate nan mata za su bi maza kuma za a buɗe wannan manyan get na cikin masallaci ta nan za a fita saboda da Allah a kiyaye assalamu alaikum na ji daɗin magana ka dan Allah a kiyaye nan lokaci muna da ɗabi'u na muji abu sai mu ki to dan girman Allah wannan kare mutunci ne mu tsare tsare ka'ida ita ce alamar mutum ya waye Allah ka samu dacewa assalamu alaikum